tun bayan hadarin da aka samu na faduwar falwaya ta wutar lantarki kan wasu masu kallon kwallon kafa a jihar cross rivers da ke yankin niger delta a baya-bayan nan jama'ar jihar da kuma ƙasa baki daya na ci gaba da nuna alhinin hakan kuma tun lokacin ne ake ta bin diddigin abin da ya faru da kuma irin matakan da ake ɗauka don kaucewa sake afkuwar hakan a nan gaba kan haka ne ma yasa na tuntuɓi injiniya habib abdullahi wani kwararre kan harkar lantarki kuma ya yi karin haske akan yadda ya fahimci yadda wannan lamarin ya faru. To yawanci high tension cable dai kebul ce mai kwari yawanci. Da wahala ne a ce an samu irin wannan inda ita wannan wannan cable din ingantacciya ce. Idan ta ta ingantacciya ce ba za a samu matsala irin wannan ba da wahala ne. Ya danganta ga kebul din da aka saya da su wanda suka install nashi suka sanya shi a cikin wannan wayarin. Kuma idan wayar nan sabo ne to rishin sai sayan kayayyakin su ingantacci wanda aka aka aka san cewa in an sanya ya ba za irin in dai ba wani mechanical pro aka samu wani sai mu abu ko mota ta kai karo ko kuma a ce a'a tsatsa ce kusoshi suka yau da gobe wanda ke wasu galvanize ne. Tuni dai bayanai suka nuna cewa gwamnatin jihar ta Cross Rivers inda wannan lamarin ya faru ta ayyana biyan kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen duba waɗanda suka jikkata a asibitoci daban-daban daga farkon kulawa har zuwa lokacin da za su samu sauki. To sai dai kuma alƙalumma a hukumance sun tabbatar da mutuwar mutane bakwai ko da yake dai bayanai masu karo da juna sun bayyana cewa adadin ya fi hakan kan wannan lamarin ne dai ya sa na tuntuɓi mai baiwa gwamnan jihar ta cross river shawara kan baki wato barista musa mai goro wanda ya ga abin da ya afku kuma yake da masaniya ga irin matakan da gwamnatin jihar ta cross rivers ke ɗauka. tun abin ya faru mai girma ya ba da umarni don farko a kafa kwamiti domin a binciki menene ya faru domin kuma a ɗauki matakai na kiyaye faruwar abin a gaba na farko kenan. Na biyu kuma kwamitin an ba shi dama na farko ya kokari ya ga cewa ana tantance irin waɗannan gidaje na kallon kwallo da koma sauran gidaje wanda jama'a suke ginawa na zama ana ba su shawara na cewa su yi kokari duk lokacin da mutum zai gina gida to ya kokari ƙoƙari ya yi la'akari da inda zai gina wannan gidan domin kar ya zama ya gina karkashin high tension ko kuma wani guri mai haɗari. Akwai dai tarin 'yan Najeriya da ke da sha'awar kallon kwallon kafa kuma sun bayyana ra'ayoyinsu da matakan da ya kamata a ɗauka. People are watching television of uh, Manchester and so on. So such a fire outbreak cannot 30 people. Wannan yana cewa ne bai kamata a ce hatsarin wutar lantarki ya kashe mutane da yawa a wurin kallon kwallo Gaskiya a gani na ban yadda ba da sake ya kamata kamata hukumomi su sake bincike ita kuwa wannan ta ce tana cewa ne sunana iban cinyere a karaci ta ce ya kamata jama'a su lura da inda suke zuwa kallon kwallon kafa domin kare kansu da faruwar irin wannan hatsari a nan gaba domin kaucewa halaka sunana malam bashiru ibrahim abdul zagi duk wani gidan kwallo wanda adda wuri wanda bai kamata ba a yi inspection wanda ba wai kawai high tension ba duk inda da masallaci ko makaranta saboda akwai disturbance lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya